Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Karhe shida da minti goma sha biyar a filin da waye masu sauran shirye-shiryen Studio Kalangu barkanmu da yau. Barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wata sabon muhawara ta Studio Kalangu. Tuni shirin muhawarar Studio Kalangu wani fili ne wanda a cikin shi muke tattaunawa kan mahimman batutuwa da suka shayi rayuwar al'umma ta yau da kullum tare da ƙwararrun basana. shirye-shiryen studio kalangu suna zuwa ne ta hanyar gidajen rediyo 45 abokan wadda studio kalangu a fadin kasar niger a cikin jihohi guda takwas na kasar niger sannan kuma kuna aiki same su kan yanar gizo kan facebook da kan whatsapp kamar yadda muka faɗa a can sama yau muna a garin filinge cikin jihar talabiri a gidan rediyon murya talaka inda za mu tattaunawa kan wani maudu'i mai matukar muhimmanci wato cewa da sabkowar da dabbobi suke yi a cikin gonakai da wuri sanadin rigingimun da ke faruwa tsakanin manoma da makiyaya menene abun yi don a shawo kan al'amarin noma da kiwo ayyuka ne masu mahimmanci kwarai da gaske ga al'ummar ƙasar niger musamman ma waɗanda ke cikin karkara noma da kiwo ayyuka ne da ke fitar da juna domin mafi yawan lokuta manoman da makiyayan suna rayuwa ne a guri ɗaya sai dai sau tare akan samu rashin fahimtar juna a cikin zamantakewar tasu wanda wannan na haifar da rigingimu da wasu lokuta sukan kazamcewa har ma su kai ga rashe-rashen rayuka bangarorin guda biyu wannan rigingimin da suka ishi suka ƙi cinyewa na da dalilai da dama wanda suka hada da shigowar da dabbobi suke a cikin gonakai tun kahin manoma su tattara albarkatun nomansu da wani lokaci ne ya kamata manoma su saki gonakai don ba makiyaya damar su shigar da dabbobin wani matakai ne gwamnati ya ɗauka domin shawo kan wannan al'amarin wace irin gudunmawa ce ya kamata mazauna karkara kuma in ce hukumomin gargajiya su kawo don magance wannan matsalolin na manoma da makiyaya domin samun amsoshin wannan tambayoyin da ma'o'insu da za su biyo baya tare kuma da tattaunawa kan wannan rigingimin da kuma duba hanyoyin sama musu maslaha a cikin ruwan sanyi ya samu kagayyato muku a cikin ɗakin magana na radio murya talaka na filinge. da wakilin kungiyar manoma malam ilyasu ibrahim barka da zuwa malam ilyasu muna tare da wakilin kungiyar makyaya malam haruna jaje barka da zuwa malam haruna a tare da mu kuma akwai wato wakilin kungiyar kofodepa kungiyar da ke kula da al'amuran filaye malam adamu bana barka ku da zuwa malam adamu sannan kuma muna tare da wakilin mai martaba sarkin filinge mai yaƙi haliru rahidu barka ku da isowa baƙi mun gwada karbi goron gayyata na muhawar studio kalangu ni hawa usman nake muku barka da zuwa madalla a yanzu wato sai mu soma muhawarar da ku wakilin mai martaba sarkin kurfe shin ko za ku iya gaya mana kamar a wani mataki na ake dangance da rikicin da makiyaya da wato manoma a wannan karkarar ta filinge jama'a masu saurari assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu abu na farko dai muna miƙa gagarumar godiya zuwa ga wannan gidan rediyo na kalangu wanda yake yana bi lungu da sako a cikin ƙasarmu don waye ma al'umma kai don kuma muna godiya bisa ga wannan lalle tambayar da ki tambaya ta mai muhimmanci na game da sha'anin manoma da makiyaya ina an ka ina ina an ka kuma bisa ga rigingin mutu alhamdulillahi yanzu yan shekarun dai Allah ya kawo sauki ba irin shekarun baya ba da kuka jan a ce can an yi abu kaza an buge wancan ko kuma can an buge wani bisa ga jan hankali da ake yi musamman irin gudunmu da muke samu ta hanya kafafen watsa labarai suna taimakawa muna jan hankalin manoma muna jan hankalin makiyaya na cewa ko da abu ya faru ko wani bangare ya samu zuciya ta yi ruwa a zaka wurin magabata a sasanta wannan abun ta wannan abu ya kawo mana gudunmawa sosai da ya sa irin rigingimun da ake samu can da yanzu gaskiya ba a samun su amma da haka na ba mu yi kasa a gwiwa ba kowane lokaci kuma muna jan hankalin makiyayanmu da manomanmu na su haɗa kawunan su san cewa Allah ya yi su wuri guda ƙasa guda ba ma iya raba su shin a ganin ku menene yake haddasa irin wannan rigingimu e to abin da ke haddasa irin wannan rigingimu rashin bin dokoki kai makiyayi an yi burtali an ce ka bi ka ce ba ka bi sai dai ka ratso inda addasa gari haka kai gonakin mutane ko kuma kai manomi an yi burtali ka to ka shibke burtali to kin ga wannan abubuwa guda biyu din su ne a matsalolin da ke saurin tadda rigima madalla mun sake wato dawowa kanku a to mu koma wajen naku wakili na kungiyoyin na manoma cewa da ilyasu ibrahim shin wasu irin fassara ce kuke ma wannan al'amarin wato na shigowar da dabbobi suke yi a cikin gonakai tun da wuri assalamu alaikum yadda kuka zo nan lafiya muna muku fatan allah mai da ku lafiya mun ji daɗi wannan muhawara da ku don saboda tana kamun da zaman lafiya insha Allah eh dama wannan lokaci muna buƙatar irin wannan tunatarwa saboda tunatarwa ce domin duk mun mu mun sani makiyayan da manoman duk muna da waɗanga labaruka amma ka san da adam mantuwa gare shi sai ana tunatar da shi tunda manomi duka ya san akwai burtali makiyayi shi ma duka ya san akwai burtali to duk nan ne matsalolin suke makiyayan ko su bar burtalin nasu su bi wani waje ko su manoman su ta shibke shi shine matsala kuma kullum shine muke kokarin kowane ya san bakin hakin shi kowa ya san hakin shi kuma ya tsaya da suke gare shi insha Allah za a zamna lafiya shin kaman irin waɗannan al'amurra idan sun faru wani irin dubaru ne ku kuke a bangaren naku dan ya zamanto cewa kun kawo ta gudunmawa wajen ka aka inda ba su e to alhamdulillah dama tare da shi kokarin mai martaba sarkin kurfai kullum in lokaci yayi muna muhawara tsakanin mu da manoman da makiyaya muna sanar da talakawa cewa ka kowa ya doki doka a hannun shi idan aka yi maka banna to ka zo ka gaya ma mai garin ku in akwai mai gari wurin in babu mai gari ba akwai lattizo garin wurin da kuke zama a faɗa mishi sai a zo a faɗa ma inda adda mai gari ko ko a zo fada mai martaba a faɗi a je a ga bannar da aka yi in ta ci a rama maka kana son ramko sai a rama maka ba tare da an yi wata matsala ba in kuma ka yi hujan kunne ne ka yi faɗa dai kawai ka ce to ka a ƙara sai kuma a yi maka godiya da kai ka yi wannan abin abu ga maka kowa ya ɗauki doka a hannun shi kullum muna faɗa ma manoman da makiyaya haka ka kowa ya yi hukunci dan kanshi don hukunci dan kanshi ne ke ka matsala amma in ka zo ruwan magabata za a yi maka hukunci duk cikin sauki babu matsala kowa zai samu haƙƙin shi ba tare da an damu ba insha Allah matakin da muke doka musu kenan duk kullum kamar a naku bangare kungiya wato ta makiyaya shin wannan kallo ne kuke ma na al'amarin assalamu alaikum to abinda dai muka yi musu kullum bisa kai ga wannan zance kullum muna jan kunnuwansu bisa kai ga ciwo dai mutum in kana tare da dabbobin ka kana iya ka kula da su kuma ka bari su shiga cikin kayan wani shi a ciwo don in ka yi banza da su har sun ka taɓo wani ka gani komi gaskiya ka ta gaskiya ta ɓace muna ba su kullum gargaɗi bisa kai ga haka hakanan mhm. kuma in kaddara ta zo bisa ka ta kubta ta zo to ka bi abin da hankali a tahi wurin magabata a diba in abin ya dace duk wanda ya kwatanta a kwatanta bannan na a misilta ta daidai da abin da an kai mhm. a aikata da shi in mai gona ya yahe ma halas in bai yahe kuma a diba daidai da wada an ka kaɓannata karama mai a hankali hankali ba wata rigima ni an ka gama abin da rigima don rigima farkon ta an ka sani ba a san karshen ta ba ana son a yi ta wada abin za a samu saukin shi in an ka gama da hankali sannu sannu dai sai ka iske abin lokacin ya zo ya wuce lamun lahiya. Mm-hmm. Mm. To mun sake dawa kan kowa to makili na kungiyar uh, ta makiyaya cewa da Haruna Jajin. Mu koma a bangaren naku wakili na kungiyar da ke kula da al'amuran na filaye wato malam Adamu Bana cewa da kungiyar Defa. Shin kuna iya gama takamaimai me kungiyar ku take yi a bangaren shawarar gingimin da ke tsakanin manoma da makiyaya assalamu alaikum kamar yadda kun ka sani kamar yadda mai yaƙi gaya muku kungiyar mu kofodep tana kula da abin da ya shayi karkara na farko dai zuwa ga manoma da makiyaya akwai wurin da muke ce ma hili na makiyaya akwai hili wurin mashaya akwai wanga kuma da ake biya ana zuwa ana kai kawowa tsakanin makiyaya na zuwa suna komowa su samu hanyar su su je su komo su bi ta su tai su yi makiyaya su bi ta su tai mashaya to waɗannan duka muna nan muna sa musu da ladalai. ga yanzu sai in ce alhamdulillahi tare da masu hannu da shuni a cikin departament ɗin hilinge wuri da yawa an samu inda an kasa waɗannan daladalai kenan sai mu ce babu wata matsala ta biya hanya ga bisashe bisashe suna iya zagaya su tai su komo biska da wannan wuri yanzu problemin da gare mu shine zuwa ga makiyaya masu bisashe waɗanda ba su cin komi sai cawa ɗanya su ne muke ce ma udawa ga wanga lokaci cewa ta fara bushiya a zuwa sabka suke yi su ko idan sun sabko suna iske nan wajen karkar ga tamu cewa ta bushe ba za su samu cewa danya sai bisa kai da iyaka tsakanin gonakai abin su tare bisashen su. sai su bari bisashe na shiga cikin gonaki suna banna shine ne mu shi waɗannan ne shine har yanzu ba su biye burtali hatta da wanga lokaci da ciyawa tana da bushiya. sai ɗanyar ciyawa shin a bangaren shigar da suke yi suke a cikin gonakan kantin da wuri tun kahin manoman tattara albarkacin noman nasu a nan gurin wani irin tsokaci zo kuma na. Eh, abin da muke musu muna zuwa ko da wani lokaci muna waye musu da kai muna zuwa tare da kungiya ta manoma da ta makiyaya tare da representant din sarki muna zuwa kasuwa zuwa kasuwa muna sensibilizan su idan muna da masu hannu da shuni lokacin da muke samu wannan wuri to ga yanzu da babu masu hannu da shuni masu intervenir kwarai cikin department din ga radio ne muke yin shi mukan yanzu ga radio kamar yadda muke yi ga yau mu yi musu magana mu ce musu su yi aniya su yi hatara don komi gudunka kana samun mai taurin kai. Madalla mun sake dawo kan ku wato malam noma shin mu koma a bangaren naku wato wakil mai martaba shin wace irin rawa ce kuke takawa a bangaren naku na a matsayin ku na hukuma ta gargajiya don ganin cewa wannan shigar ko kuma in ce wannan rishin mai da hankali da hulani suke yi tunda a koda wasu kungiyoyi suna nan suna ba su magana dangance da kada a sako dabbobi tun da su manoman sun tattare kayan su akan wannan me kuke. Eh, bisa ga wannan kokarin da muke yi fanni-fanni ne kowane lokaci muna kokari na farko mu kira shugabannin su da tare da mu mu ce musu to yanzu lokaci yayi na mun tabbatar da makiyaya musamman udawa suna sabkowa ku yi kokari ku da yake wakillan su ne ku mun ka wakilta ku yi musu magana don duk yadda wani manomi zai musu magana sun hijin magana wakili na ɗaya kenan sannan na biyu idan sun ka zaka fada ko wata rigima ta kawo su ko kuma dai sun zo gaisuwa hakan ga kowane irin makiyayi ne muna ƙara tunatar da shi cewa su ba mu haɗin kai da goyon baya kamar yadda ake baya lahiya lau har mu samu mu da mana ga lahiya lau na abin duhi nan su ƙariya ma waye ma sauran yan uwa kai na su gane sannan akwai muhimmin abu wanda yake na ga kamun ta kamun rawar gani kwarai mun samu cin nasara zai yawa in makiyayi ya yi ma manomi banna an ka zaka an ka sulhanta an ka azaramko ya biya na sai in tambayi makiyayin in ce to kai ina ka samu kuɗin ga daga basu sai ce in bisashen shi sai suwa in ce to yanzu inda ba kai banna gaba ba ka sai da bisashen gaba ka to ka biya yanzu bisa ga biyu ko uku ga daga sai suwa in sun ka shekara ɗaya shekara biyu iyano za su aihuwa sai ga yi shiru in ce to don Allah nan ci gaba ne ka samu ko hasara ce shi ce wallahi hasara ce in ce to shi samu ki cewa ku kiyaye to wannan abu shi kuma ya taimaka kwarai suna ga ganewa ashe in sun kai bannan nan kansu ne sun kai ma tunda in abu bai bari ba dole ne bisa shi ne za a dobuwa a cikin su a sai suwa a biya to kin ji irin wannan hanyoyi da na waye kai da mukan kama in mun ka fita mun ka je cikin gari ya eh, daji ko wace irin ta kama mu in mun ka ga makiyayin daga ganganci ta kiyo kamar yadda Alhaji Adaba ne ya faɗi muna tsaya mu mishi nasiha mu ce mishi ka kula kada ka je ka yi mutane banna ko muna jin hankalin su su bar ba ƙananan yare kiyo saboda ƙananan yare an ka ba su su ta suke su je su yi wasa suna wasa bisa shi na can suna ci suna ci su shiga gonakin mutane mun sha gani ko mun sha tsawata ma su manyan kuma suna ɗaukan matakai gwargwado to kin ji dai a takaice ire-iren hanyoyin da muke bi na jan hankalin su kuma gaskiya alhamdulillahi suna ga ganewa kin san ita banna ita da sauki gyara wuya a gare sai ana yi yau da gobe yau da gobe ana jan hankalin mutane amma in dai ba a gaji ba mu da amma gabata da wakilansu in Allah ya yarda gwargwado muna samun yadda muke so eh wato mu dawo wajen naku wakili na kungiyar ta manoma shin kuna iya gaya mana wani irin matsaloli kuke cin karo da su a cikin wajen fahimtar da su irin illolin da ke tattare da wannan rigingimu idan sun bullo eh to shi matsalolin da muke fuskanta bila adadin ne shi dama eh, makiyayi duk inda aka ce shiki shi dabban nan ciki kawai yake gani kuma in na ce makiyayi fa a sani ina nufi duk wani adadaba tunda makiyayi ne ce ban ce kabila kaza ba makiyayi ne ce kowane ne adadin dabba makiyayi a sunan shi to mai dabba duka abin da yake so shi kawai ya ga dabban nan ta koshi ba ruwan shi da ya gane nan gaskiya ce nan rashin gaskiya ne to kullum sai muke ta taka tsantsam da su suna ganin kama ba a son dabba ta koshi ne ko ba a son aikaza kasar ga noma da kiwo ne a ita ainihin ta duk kuma manoman muke kuma makiyaya muke mu duka mu dan babu wanda aka zuwa gidan shi babu dabba kowa akwai dabba gare shi amma abin da muke so ga kowa ya kiyaye haƙƙin shi kamar yadda muka faɗi can baya ko ne ya san bakin haƙƙin shi ya tsaya kai gare shi in kowa san baki hakin shi ya tsaya kai gare shi to ba za a samu matsala ba karkarar nan da mun kare mun ka ɗoye abin da aka gare mu cikin ta bamu komi da ita kuma tana da yawan gaske wanda za mu bar bisashe su kamma yawo kuma sai Allah ya kawo wasu ruwa dan karamin hankuri da muke nema ga makiyaya da bai wuce wata guda ko wata guda da rabi ba shine yake ba su to muna fatan Allah ya ba su iko su yi wannan hakuri mu ɗebe abin mu mu ba su wuri su yi kiwo abin da muke so gare su kenan mun sake wato malam Ibrahim koma wajen ku wato malam haruna jajin shi wannan rigingimun da ake samu tsakanin manoma da makiyaya musamman ma wannan shigar da ake yi da dabbobi tun kahin lokacin a hidda abinci ya jima rikici ne wanda ba na yau ba ne ya jima ana yin shi kuma har yanzu kuma abu guda ne ake akai shin ku a naku bangaren irin jan hankalin da kuke musu su manoman su makiyayan akan su kiyaye an iya cewa kamar da da da yanzu an samu wani ci gaba a wannan bangaren to yana yiwuwa ana iya ce an samu dama bisa kai ga farko mhm. dabba ce adda matsala tunda dabba ita in kana tare da ita to hankalinka ya zan kamata da wuya a samu wanda a tare da dabba daga iya daurewa shi zan adili bisa kai gare ta don lokaci na ga zakwa lokacin nan sai shi maƙe ka ba ta ci ba ta sha abin da ta kaci farin nan ya sauya mata in ya sauya nan sai kanta shi ɗarmu sai ta ga kakin taka zuwa ta saba da wanga da ya sauya nan to wani ɗarmun kai na a wurin nan wanda duka ba adili ne ba sai ka ya saki ka'ida bisa kai ga ka'idodin macaya to wannan wuri shine ga kawowa waɗanda kanun su basu waye bisa kai ga hakan sai ka iske sun saki hanya su ce eh, mu tai yi hakan ga saboda dabba ga tayin yiwa tayin wato tayi haka to da ka saki ko hanya kaɗan ne sai ka iske abin ya zo da wata tangarɗa to bisa kai ga wannan muna ga jan hankalin kowane lokaci ai hankuri lokaci kaɗan ne na komi ya zaka dai wuce ana shi in aka yi hankuri cikin lokacin nan in lokacin nan ya wuce sai ka iske abin ya zo da sauki muna ga jan bisa kai ga wannan kullum amma dabba ta a haka kowa ya bi ta kana iske ya zan haka kowane na to yanzu kamar idan irin wannan rikicin ya taso ku sai ka iske yaron da ke kula da dabbobin nan ga su da yawa shi kan shi dai da wuya yake kula da in aka ɗauke shi a matsayin shi na bai kamata ba a ce shi da kanshi an bar shi ba tare da ana tsar da shi ba amma sai ga shi yaron shi ne ke kwashe dabbobi masu yawa a cikin wannan dajin shin a nan gurin ba ku ja hankalin su makiyami ko kuma me kuke musu na ganin cewa su daina ba yara dabbobi suna shiga da su daji tunda su kankan su yaran ba su tsare kansu ballantana ma har su kula da wasu dabba haka wallahi gaskiya wannan wuri mun sha magana bisa kai gare shi mm. aiki ne a haka an aiki duk aikin da kaga ana yi wuya gare shi sai ka ga kai babban za ka yi hakan ga kaɗan samma ha kaɗan to wurin samma ha gana wanga abu ga faruwa don sai ka gani kaman kai da ababba kana da yara sai ka ga kullum kai ne a tare da abin dare da rana sai ka ce to kana iya ba da yaran yalla da rana suna iya su futa shekar da dare kai ma ka faka sai ka iske abin ya zo da haka shi shine gasa ko da an yi gargadin su da wanga abu sai su doke shi dai tun da kamar ya zan dan afuwa gare su su tahi yaro shi ciwo da rana babba shi fake da dare shine ga kawo wani bi suna zan wannan aiki mun gode mu sake dawa kanka mu koma wajen ku wato malam Adamu Bana na kungiyar Kofo Deba kamar da na bayyana tun farko wannan rikicin na manoma da makiyaya abu ne wanda ya jima ku a naku bangaren kuna kokari don ganin cewa kun wayar musu da kai akan su kiyaye wasu ka'idodi misali su birtali da sauransu shin idan aka kwatanta da shekarun baya da yanzu wani irin ci gaba aka samu a bangaren rage rigingimu ko ƙara karuwa eh, ne suke wallahi sai in ce alhamdulillah eh ga yanzu da da ba ɗaya ba shekarun baya mun sha wahala bisa kai da tsakanin makiyayi da manomi amma ga yanzu magana ga da nake muku alhamdulillah tunda wadda dama na bana ma ta fara mai yaƙi na nan yana iya gaya muku in sun samu banna da yawa banna da sun ga samu bana da ta bara ba ɗaya ba ne kullum abin ja da baya na ya kai kenan sai mu ce abin da muke yi waye kan da muka yi tare da ku yana da ba da nashi kokari mutane na nan suna kula da shi sai dai kun san abu in yayi yawa wuya gare shi sai a hankali wani ya jiya wani bai ji ne don shi ne ya kawo yau sai mu ce wallahi alhamdulillah mutane sun gane kin ga na dai in kin tafi suka tunda muna ya muna gani yanda muke ce ma control de de couleur et de, des choses de mise en valeur des, de ressources partagées donc muna zuwa muna gani yanda suke makaya ko manoma in suna shiga cikin burtali ko suna shiga cikin makaya muna zan yawata in sun yi taki da yanzu sai mu ce wallahi alhamdulillah manomi ya gane makiyayi ya gane abin da ya yi mun saura namu ne na gida shine a problemin mu kamar misali kamar misali yadda zan gaya muku yau ana ga yanka hatsi ko ana tsinta wake sai ka ga mutum yana da bisa bisashe wani waje tare da makiyayin shi a zuwa sai ya maza maza ya gama gonar shi hatta akwai lokacin da an ka tsaisuwa na buɗin gonaki wuce shekara ana wannan sai ka ga mutum ya yi nan da nan ya ƙare gonar shi sai ya tambayi makiyayin shi sabko sabkan nan da makiyayin shi zai yi bai sabkwa shi zai zo tare da mutane tare da dangin shi ko tare da abokan shi kenan kun ga zai kama jihar su ko wurin su bangaren nasu zai kama musu problem tunda in sun zaka gonar shi kwana nawa za ta yi musu gonar shi kwana nawa za ta yi ba ta dan kwanaki in sun canye gonar shi ina za su shiga in su diya ne ma da lokaci guda su gama da ita sai su gama da ita idan sun gama da ita ta ina za su ta makwabta kenan ya ka hatsari gare su shine muke kira ga mutane ko da wani lokaci an gaya musu akwai ranar da an ka buɗe an ka sa ta buɗe gonaki kowa sai ya gaugawa ya ƙari yanka kaki ranar nan ga zakkuwa idan ranar ta zaka lokacin nan ka gama baka gama aikin gonaka ba idan an shiga babu banna don shi ne mutane kamar su gane da shi a bar kiran makiyaya suna sabkuwa nan da nan dan kai ka kare makwabta ba su kare ba ko da makwabta sun kare ya kamata ranar na a bari ta kawo madalla mun sake dawa kan ko wato adamu bana mu kuma jan kumalin iliyasu shin ku manoma menene yasa kaman kuke gaggawar sanyo dabbobin tun kahin lokacin da aka yi shelar cewa lalle ya kamata a shigo wato cikin gonakai kamar misalin da yanzu malam adamu ya bamu eto eh alhamdulillah wannan tambayar tun da kin mini akwai neman a waye mutane kai a cikin ta ba mu ba ne manoma ke kawo makiyaya a makiyayan ne ke kawo makiyaya kamar yadda na faɗa miki can fari ana ce miki ko bahaushe yake da dabbobi makiyayi ne ko zama me yake da dabbobi makiyayi ne to su ne makiyayan ke kama makiyaya amma mu manoma ba mu kama makiyaya to kai mai gona kai ne ke cewa na ida shigo alhali ko makwabcin ka bai kare mai gonan nan wanda ya ce ya ida a shigo noman nan dan kaɗan ne gare shi ba shi yake kaba ba kenan mai dabbobi ne dama makiyayi ne mm. shi wannan dan yana tare da mu ne dan noman nan mm-hmm. yanzu kawai sai ya ce dabbobi sabko mu manoma kashi ɗarin mu da kyar zaki samu kashi goma waɗanda ke da dabba sarwan noman kaɗai gare su ba su da komi da ke zaki samu goma dipursan da ke zaki same su da ke da dabbobi cikin manoma mahiyan manoma dama tantiran talakawa manoma ne manoma su ne wahaltacci to kullum mu da ke wahaltaccin kuma mu ne ake kara ma wahala yan kaɗan ne waɗanda suke da dabbobin su ne sai su ce masu dabbobin nasu su zo in suka zo mu a wannan lokaci sun ta zama manoma a wurin mu sun koma makiyaya ba manoma suke ba sun ce dabbobi su zo mu sun koma makiyaya sun ta zama manoma wurin mu a zama abokan faɗan mu ne muna da dama ma mu zo mu ka ƙara su wurin hukuma sai mu zo mu faɗa mu yaki mu ce wallahi wane ya ƙare gona shi ya ci makiyayan shi zo in ki ga yazo ba mu kawo shi ba mu gani na ba in ya ko zai ta shi mu wadanda amma makwabta da haka ba mu yarda ba yanzu wannan abin kullum cikin shi ne muke eh, ba mu bane ke manoma ke kawo mu makiyaya a kullum in za ku faɗi ku sani makiyayan dai ne ke kira makiyaya mun gode malam ilyasu mu koma wajen ku wakilin mai martaba wato malama yaki haliru rahido shin da wani lokaci ne ya kamata a ce su makiyayan su shigo dabbobi to lokacin da ya kamata shi wannan lokaci zamanawa ne muke yi da mai girma prefe da mayar da wakilin manoma da wakilan makiyaya mu nazari mu ga shin abin ga da ya rage muna na damanan mu daga nan zuwa lokaci kaza da in muka tsaye da rana insha Allah ta'ala manoma na gama aikin su sai a yi baki guda kowa ya ba da tashi shawara a tsaye da lokaci idan ka tsaye da lokaci sannan sai a kira mai shela ko kuma a watsa ta kwa watsa labarai kaza ga watan kaza in Allah ya yarda za a sake karkara don haka duk manomi shi kokari shi hidda amfanin gona tai ko kuma irin masallatan juma'a in muka je da duk inda muka samu jama'a muna ƙara shaida musu don mu zabarar da su manoman su hitar da amfanin gonarsu to kin ji dubarorin da muke yi na tsaida lokaci kuma in muka tsaida lokaci ga irin matakan da muka ɗauka na labari shi kai ga manoman da makiyayan a nan su kuma muna ƙara jan hankalin su makiyayan lura shi su cewa to su yi hankuli lokaci kaza da saura kamar da muka faɗa duk wanda ya kuskura ko da gonar kata in kai yanke ta ka gama ka sa ko dan bunsuru to doka ba ta da haka nan ba don ka za mu taho da kai in mun ga abin da ya kamata mu yi maka ne mu yi maka in mun ga kuma justice ya kamata mu tura ka a hukumta ka gaba ɗai sai mu tura ka cikin shi irin hanyoyin da muke bi da irin kudurorin da a gare mu. Madalla mun sake dawa kan komai yakin malam haruna jaji shi menene ya sa kaman idan aka ɗauki irin wannan dokokin na cewa ku dakata har lokaci kaza sannan ku shigo ba lokacin shin ma lokacin da ake ɗaukan shawarun wannan mai yaƙi ya bayyana mana cewa suna shawara da kwamiti kwamiti shin kuna ciki kuma a lokacin da ake shawarar nan kuna shiga halarta zaman taron shawarar da ake eh to haka nan na ya mhm, kuna ciki lokacin da duka za a ɗauka shawara ana gayyato a kowa ya zo mhm. to wanda ne ke sawa su makiyayin ba sa kiyayewa duk da wannan kuma sai sun duro tun lokacin bai ba to wannan shi babu akwai hujjoji da yawa daga kawo haka nan mm. wani bi rashin makiyayat ga karewa tun lokacin bai yi ba wani bi ruwa ga kare musu tun lokacin bai yi ba wani bi kuma ana iya yi lokacin mai dan zurhi waɗanga abubuwa duka kuma ka ga mai dabba ba hankuri gare shi rashin hankuri dai in ce miki dai babban magana da rashin hankuri don in akwai hankuri komi an kai dai mutum na iya ganin baya gare shi a iya ba su magana a ce ku yi hankuri hankurin ya baya sai su ga kaman su lokacin ya dade ko ku su ga kaman eh, ya dace wannan lokaci da an ka bada ya dace a ce kakin shi kawo duk kowa da kowa ya gama ka ji makwabcinka da annan haka ya kare ka ji makwabcinka da annan haka ya kare maimako kaman jaha jaha yanzu ga bille yara ga damana ga abala ga sanam to bisa kai ga haka nan in an kai lokaci lokacin nan bai zuwa gabaɗe sai kowane wuri da nashi lokaci to macayi ka san wanda shike wanda duk bai samu ya kewa ya yatta can inda karkara an ka sakin nan sai shiga kamar nan ma tun da aka saki can ai nan ma duka gudata tun da damana daita wani bi hujja jinga na da rashin hankurin ga da har yanzu kanun ba su waye ba tun da damana babu da ba ta zakko tana yiwa can ya riga nan damana tana yiwa can nan ya hi shi samun abinci bisa kai gare shi aikin ba guda ne ba amma wannan abu duka bai zo ma makiyayi ba shi shi hujja shi dai shi gani tun da karkara ta tashi damana gudana duk wannan abu duka daidai ne to ka gani abubuwan daga kawuwa suna zan wannan aiki madalla mun gode mu koma wajen ku wato malam adamu shin kuna iya ku bayyana mana irin matsalolin da kuke samu a cikin ayyukan naku a matsayinku na kungiyar da ke kula da harkar filaye bon kaki nake komawa bisa kai da matsalolin da muke samu mhm. zan baku ku eh, amsa kaɗan bisa kai da abinda da mai yake fara gaya muku na rana ta da gonaki ranar ta da gonaki idan an ɗauke ta a cikin Departement ɗin filinge muna da komin hudu kowace komin sai ta yi nata taro ta tsaye da rana ba ta bayyana mu ta. kowace komin komin hudun nan duka sai sun aiko mana pv ɗin su na reunion din sun kai na ranar sun tsaye suwa lo'adin nan ne a cikin Departement sai mu kirayo su a game yanzu sai a ɗauki rana guda ta Departement. Mm-hmm. ranar na guda za a ɗauka ta Departement sai mun yi shawara da balle yara da gare mu sai mun yi shawara da department ɗin abala da abaya gare mu don ka mu saki abala ba saki ba kan mu saki ya iske balle yara kuma su ba saki kenan ya kamata mu ranar duk za mu ɗauka ya zaminta ita bala ta sako idan ta sako lokacin da muku mun saki in mun saki lokacin da balle yara ko za su saki amma bai kamata a ce mu mun saki balle yara ta ba mu saki ba balle yara ta saki shi ke ka matsala matsalar da aggare mu kenan tunda dabba an ta shigo ba iya mata iyaka ba iya mata iyaka mm. kuma in sun haro da bala yaran nan sai ki ga sun yo baya baya na su ba gaba suke yi ba da kaji makiyayi ya ce maka shi wajen bala yara kenan zashi bala yara ya kuma baya cin da duk zai baya na zai ko tun da karshen shi duka nan wajen ne sai da baya ne lokacin ne koma wajen nan don kin jin da muke ɗauka matakai bisa kai da sakin gonaki kenan eh matsalolin da akwai Eh, yanzu dai vraiment ni sai in ci alhamdulillah biske da matsalolin da muka ga zama gani da can harko lalle an ga matsaloli amma yanzu sai mu ce alhamdulillah matsalolin da akwai yan kalilan nan su kuma da wayan mutane hankalukansu kowa na ganewa eh. to madalla mun gode sosai wato malam adamu mu dawo wajen ku wato wakilin mai martaba mai yaƙi halidu rahidu shin a yanzu kun muna tsokaci kan lokacin da ya kamata a saki wato gonakai lokacin da ya kamata a ce su abun ga makiyaya su shigo to wuraren lalle sun sha bamban kuma kowanne da lokacin da na shi take shigowa su kuma hulani suna ganin cewa kamar nan an riga an saki watakila ba za su ƙara iya zama su ƙara jure har lokacin doyon suka sake kamar a nan gurin takamaimai wani irin jan hankali kuke musu na cewa ala dole su yi haƙuri har lokacin da aka ba da lokaci gaba guda ɗaya sannan kowa ya hito kowa ya shiga eh, bisa ga wannan irin jan hankalin da muke musu mataki na farko kamar yadda na gabatar maki duk jan hankalin da muke musu mun su mu shaida mu wakilan su ta kwana su wani kun ga yadda al'amari ya kasance amma ku je na kasa gare ku nan ku shaida musu su ƙara hakuri. lokaci kaza ne an ka tsaye suwa kar a yarda a saba ma wannan lokacin kin ji hanyoyin da muke bi a takaice dai wakilan ne muke aiki da su da su kan kansu kuma duk inda muka sadu da su muna ƙara jan hankalinsu sannan kuma bisa ga wannan abinda muke yi wanda shine ada mahimmanci fiye da komi manoman da ada yan bisa shi su muke gargadi kwarai bisa ga wannan su muke matsama mu ce kar su kuskura su su sa nasu ciki in gonaki domin idan sun ka sa nasu muke ya biyo da ya gani shi hujja ta ai shi ma ya ga wani ya sa mhm. kenan su manoman da ada yan bisa shi su ne muke ja hankalin su wannan wuri in wannan lokaci yayi kwarai fiye da ma makiyayan mhm. da muna nuna musu in kun ka sa kamar kun buɗe hanya ne mhm, mhm, mhm, su masa za su yi amma in sun ga kun riƙe nasu abin ya zan hujja ko da wani ya yi ganganci ya sa sai a nuna mai ai akwai bisashen gari ma amma ba a bari son ka tafi son ka sa ba kai mista za ka biyo ka sanya ko lokacin da ka sa kaga son bisashe cikin gonar zai ce maka a bai gani ba cinan ganganci ne ya yi. to lalle kin ji hanyoyin da muke bi eh. kamar a nan wurin kuna iya takaita mana irin cikaskin da kuke gani wajen jahe-jahen da ake matsala guda ce gashi na an bayyana kuma wanga ya kawo ƙara wanga ya kawo ƙaura kamar a nan gudun wani irin matsaloli kuke samu wajen shawo kan rigingimu eh to kidan wani aka mishi wata babbar banna ya ne ake yi a samu a sulhunta. gaskiya ne shi dama wajen shayo kan rigingimu a fahimta ta bai da matsala mhm. mina na ake so kai da Allah ya sa gaba kai adalci da ka sa ranka a zuciyarka za ka yi adalci mhm. to duk da matsala ta kai ta kawo Allah na gwada maka gaskiyat sai kai aiki da gaskiyat shi sa ni a wuri na wannan bai da wata matsala mhm. don ban taba ganin wata matsala da wata zaka ba tsakanin manomi da makiyayi ya zamanto a ce tahi karihin mu mhm. akwai wuya mhm. sai dai mi in mun samu cikas ne zaman to wasu su koma da ƙasa mu muna son mu gyara wasu na ƙasa ba mu sani ba su ne muna zagon ƙasa su a ko kun take ku yarda mm. amma in ba irin haka na akwai duk da matsala take da ikon Allah mu to za mu saurari kowane kuma kowa za mu ba shi damar ya faɗi albarkacin baki ne cikin abubuwan da ka faɗi abin da abokin ka faɗi ta ne mu za mu yi tankaɗe da rere ya mu gano gaskiya mu tabbatar maka ga ta kuma ka faɗa mana in haka nan ne in ka ce lalle haka ne sai mu dawo gehen shi manomin to ya faɗi gaskiya amma yanzu kai ma muna da afuwa gare ka dan mataki na farko ma muke hawa muna ce manomi to in son samu ne tare kuke in akwai dama ba mu tilasta ma ba ka yahe mishin ga abu wani in ya ga lalle yana iya yaya sai ce babu komi ya yahi mu ce to Allah shi muka albarka kai kuma kai hattara an ce an yahi gobe in ka koma in an ka zaka muna amsa mai haƙi har da wancan da ya ce ya yahi mu muna amsa mu mai san mishi dan idan dai mu ƙara dai ba jan hankalin mutane dai su gane cewa bai kamata wani shiga cikin haƙƙin wani ba kuma idan aka irin wannan shari'a aka yanke shi kenan ta ida wani zancen ba zai sake bulwa daga baya a akwai wuya dan da duk an kai an ka gama muna kokari mu yi takarda kowa ya sa hannu ne <laughs> wani ya yi mu wani abu kaza an zaka ga yadda an ka sulhanta wannan ya yarda wannan ya yarda dan mu sulhantawa muke yi ba mu tilasta ma mutum in mun ga kana son kai jayya mu ce maka bari in baka yarda da abin da an kai bari mu tura ku kuje wajen alkali ku je ku fuskanci hukunci yanzu kan eh mun gode sosai malam haruna jaje shin ku menene kuke jira daga bangaren manoma a matsayin ku na wakili na kungiyar makaya don ya zamanto an sha kan wannan al'amarin e to bisa kai ga abin da a kukanmu na zuwa ga manoma a jayo wannan matsala muna fata inda duka lokaci ya yi na ashe a sa ga lokacin da aka sakin gonaki su zamanto e, an yi lokacin daidai wada ya kamata mine ne daidai wada ya kamata kamar ya zan mai gonar shi ma in an ka yanke lokacin nan in yi sauri suna iya kare ga wannan lokaci kaga mai bisa shi ma bai daɗe da jira ce amma in kama aka ta yi an kai lokaci saboda wannan lokaci in ya zo na haka karkara ta tashi na haka karkara ta tashi nan bai kai ba ka gani dukiya in tana cikin gona ba ta tada gona duka da tare bai ta fara shiga ganin na suka yi kamar dai abin duka sai zan tashi guda to wannan wuri kuma in akwai wurin da dokar ta hihiyayya sai ka iske matsala ta zaka tunda wanda a cikin gona ganin na shi kai bai tada gona duka to nan kuma lokacin da bai kai ba kenan wannan wuri ka gani za a samu sabani ka nuna wagga gona ta tashi min hana wagga ta tashi to yanzu kamar takamaimai me kake jira daga wajen hukumomi bisa hmm. wannan matsalar to bisa kai ga wannan matsala dai abinda muka jira dai mu in lokacin yayi sun ka gayyace mu hmm. eh, suna iya su ba mu dama su yi muna tambayoyi hmm. mi yadda ke ciki mu ma mu ambata abin da muka iya faɗi ciki mhm. cikin shi a diba wanda ya kamata a mhm. aikata da shi mu abin da muka yi da su duka ce nan cikin wannan lokaci mhm. mm. to madalla malam iliyasu me kuke jira daga bangaren hukumomi kan ita wannan matsalar musamman ma ta shigo da dabbobi suke muku tun kayan kuɗi da sa tattara albarkatun ku. me kuke jira daga wajen hukumomi eh to abin da muke jira daga wajen hukuma kan wannan son muke hukuma ta yi adalci kuma ta yi aiki yadda ya kamata a ce an yi shi inda ce adalci a ba mai haƙi haƙin shi kowane ne shi aiki kuma inda ce ai aiki yadda ya kamata a yi shi wato lokacin aiki duka ya zama mai aikin yana bisa aikin shi wanda aka sa ya kula da aikin yana bisa aikin shi shine a aiki lokacin da ya kamata a yi shi eh manoma da makiyaya matsalar nan ta su duka babban rishin fahimtar ta rishin adalcin da ake manoma ne inda ce rishin adalci yanzu an ce muna in muka gama noma kan mu sa komi cikin gonar mu sai makiyaya sun san su zo mu raba da su wai in sun ga mun sa cikin gonin mu gama noma kamar in kun huda eh mun gama yanzu kamar tun lokacin da karkara bai yi ba mm. mun ɗebe abincin gonan mu amma ba mu da izinin sa bisa shi cikin sarwar da muka raga sai mun jira sai makiyaya sun zaka na ku bisa shin bukun sa su na mu bisa shi da gare mu nan gida ba mu sa su kun ba su zuwa azawak inda waɗancan suke zuwa nan kuma ba mu da wurin kiwo kowa ya sani kasa ga kurhoi ba mu da wurin kiwo cikin gari ne muke tsaye da bisa shan mu matsar mai suna suna ta yunwa kullum in kace zaka iske bisa shan mu kamar wanda ake diba naman su ana miya saboda babu abin da suka ci dan karbe ne suke to ka ɗebe kuma abin gonar taka gonar tasa ku ana son kana son ka sa kuma an ce a ba ka sawa wai sai makiyaya sun zaka kaga da su za mu raba kenan nasu ne ba namu bane ba ai da adalci ba mu a matsayin mu na manoma a namu gani sannan surar da ake ba a taba cewa in suna kaiwa kasuwa in muka gani su ba kaiwa kasuwa dan in muka gani ma muna aika ma mu kai kasuwa e cikin nasu mu ba muna gani suna kaiwa kasuwa ba to da miyo shi mun taba kama mun kai kasuwa da ka kama kai kasuwa sunan ka barawo to amma su misalin da aka yi musu wai in sun kaga mun sa bisa shan mu su suna shiga to wannan a sa musu karkashin kunna su gonakin mu ne bisa shan mu ne in mun sa lokaci abinda an matsala kan mu ce lokaci in ya kai wanda gwamnati ya bude karkara mu ce mutum bai shiga wannan ba mu isa ba da gwamnati ya ce ya daga karkara bakin wata kaza to mun kare ba mu kare mun yarda bai sa ta shiga amma in gwamnati ba ta daga ba to mu cikin namu ko baka yanke ai naka ne ko baka yanke naka ne kana yasa bisashen in bisashen kake son su kiwo kana sa abin ka su kiwo inda da yajinci za a manoma to amma ba a musu ba a musu adalci a hukumomi kaman suna gudun tunda makiyayan ko da ba su zo dabbobin ba suna cikin garin eh. suna gudun kada su tsinkaye dabbobin naku su yi dibin cewa ai sautin dabbobi sun shiga kenan su ma suna cikin gonakin wa dabbobi sun ka shiga a cikin gonakan naku cikin gonakin mu kuma dabbobin mu waɗanda a gida tare da mu ko ko ba su bane mhm. ai ba wasu muka ka babu kama kiyayi daga daji ba mu zuwa mu taimake muke mushi zuwa sa wannan ba mu yi haka ba gaskiya bane amma kamar waɗannan da muka karbe cikin gari suna nan karbe babu cawa su ya kamata a yi adalci a bar mu in lokacin muka ɗebe mu bar su sai gona kamin waɗansu suke zuwa shi da muke roƙo ga hakuma. ta gane wannan ya kamata a yi manomi wannan wannan gata ba cewa muka yi mu aika a mu su taho amma sauran waɗancan su bar zakwa ba mm. namu dai a cikin gari tunda a ta gani mu da karkar mu da wurin kiwon dar miya ne muke tun fara damana yanzu bisa da aka karbi tun fara damana wata uku wata hudu da Allah tana koshi tana cikin yunwa ita waccan tana san azau tana yawon daga hili a nan libra take yawon ta ko ina mm. kuma a ce sai ka shira ta sai ta taho sannan ka sa waga da me to nan ba a yi manoma adalci ba ya kamata a bar mu in mun ka ɗebe waɗannan shi da tare da mu na nan gida ban ce na daji ba ban ce mu kai shi zo ba a'a namu waɗannan dai guda biyu guda uku da muka ɗarmi su a bar a rika bari mutai da su gona ya kamata a ce an yi mana haka in dai adirci ne za a yi manoma mm, mm, mm. To mu koma a bangaren naku wato Malam Adamu Bana. Shin a ganin ku ya ne kuke ganin ya kamata a yi don ya zamanto a jimirce an shawo kan matsalolin da ke cikin tsakanin manoma da makiyaya da kuma wannan shigowar da dabbobi suke yi a gaggauce cikin gonakai. Eh to kamar yadda kun ka gayi mm-hmm. sai in ce sauka bisashe tawayinka da mutanen gari bisa gari bai kamata shiga cikin gonaki ba in dai ba ranan nan ta kai ba ta sakin gonaki sai mu waye gari mu gami mutanen gari sai su ka bisashen su cikin gonaki kana iskin mutum da bisa biyar ya ja su ya ta cikin gona hatta makiyayi idan zai sabkowa mutane su gane da darna yake sabka bai zakkowa da bisashe sai ya zo ya yi dubi karkara yadda take in ya zo ga karkara ko bisa burtali yake idan ya zo ga karkara ya ga wurin ga cinan bisashe sun kai biyar ko shida don shi wannan gona ta tashi kenan sai sa bisashen shi in an tambaye sai ce wallahi ga bisashen ne gani ciki ga cinan bisashen ne gani kin gani kenan nan mu mun ta da doka don shi ne ake cewa bisashen da a akwai kala biyu ne makiyaya suke wa akwai waɗanda ba mu shekarun su bane nan nan gaba ne suke zuwa su shekara kenan idan sun zai kwana guda kwana biyu ne za su yi su wuce kenan abincin karkara nan ba za su canye shi ba mun sha gaya mutane in kun bari bisashen ku ba su shiga cikin karkara ku ba sai ranar nan ta kai ku tabbata eh, damana na komowa bisashen ku su na kiwo ba me in kun mutane sun bar bisashen sun shiga cikin gonaki makiya sun kusa kuma masu wuciyar nan sai su kama musu su canye bisashen su canye su su ta su idan sun huce ku ku idan za su kiwo dole sai sun ta nesar gari wani bi sai ka koma bida to shine muke ce mutane rana in an tsaida ta kowa ya bi wannan doka hatta da bisa ta ban janta in kai cikin gona ina dakanta sai ranar ta kawo eh, ranar ta kawo gabanin ta gabana mana ko ina akwai cawa ko ina akwai ruwa makiyayi baka cewa ka sabko saboda rashin ruwa makiyayi baka cewa ka sabko saboda rashin abinci ko ina ne an yi su kenan sai mu ce alhamdulillah bana ba ɗaya da waɗancan shekaru ba kenan mutane su yi hatara in mutane sun sabko ko da sun sabko ne rashin kwanciyar hankali ya sa mutum ya sabko ya tsaya makiyaya akwai makiyaya ya tsaya bakin can in ya tsaya can an kare lokaci ya kai ya sabko da bisa shi kun shi abin da muke tambaya ga mutane to madalla mun gode kwarai da gaske malam bana adamu wakili na kungiyar kofo nefa mu koma a wajen ku wakili na mai martaba wato mai yaki halidu rahido yanzu kaman a ganin ku wace shawara ce ke gare ku don ya zamanto cewa an shawo kan wannan matsalolin ke wanda suke tsakanin manoma da makiyaya musamman ma kuma wannan shigowar da dabbobi suke yi tun da wuri Eh, shawarar da gare ni ita ce zan ɗan taɓo wani abu in yi sharhi bisa ga magana ta wakilin manoma na cewa a musu adalci ai da an ka ce ku kame naku bisa shi har a saki gaba ɗaya na adalci don mi magana shi ta farko ai ya haɗi ya ce wani yagga na ce a gare shi to wanda adda yagga na, ya yi ya gama ya ka bisa shi ne yasa wancan da adda babban gandu bai ƙare ba makiyayi in ya zaka ya gani ko da gangan yaga bisa shinka shi ma shi sawa don duk inda za a ta yi abinda hujja ta aiko ni to ni ma na iskura guna na ita doka da duk an kawata kowa da irin fahimtar da Allah zai sawa ya fahimce ta muna a ganin mu ba kamar an hana mu su manoma su ba na abinci eh, bisa abinci ne ba ni yanzu wurin ga da nake huska biyu nake ni manomi ne kuma ni makiyayi ne ina da bisa amma ina mai tabbata miki har bisa gobe ni bisa na ko ciwo ban bashi su yanzu ma ni je gona sai in kaso abin da ya kamata in wake ne in mina na in dogo in zo in kawo musu gida su ci na irin wannan ne ya kamata masu bisashen gari su kula da shi da in ya zamanto su masu bisashen gari ko wani lokaci suna hasashen dibin cewa an hana su sa nasu bisashe to sa nasu bisashen na fitar da fitina ne ba don da sun samu kyayi na sawa to annabi shi kuma ya ce alfitnatun na'ima la'ana Allahu man aikata ita fitina kwana take yi duk wanda ya tada ita Allah ya la'ance shi don haka nan su makiyaya su bar dibin kamar nan gwamnati ba ta yi musu adalci ba ba rashin adalci ne ba gaskiya mu a ta mu fahimta yan haka nan shine a daidai ai gwamnati ba ta hana maka ba in ka ga dama ka sare karanka gaba ɗai ka sare harawarka ka je ka bi mara to ka zo ka share gonar taka ba hana maka ba kenan nan shawarar wanda a gare ni bisa ga manoma su kiyaye da dokan nan da tacce ko dan bunsuru a gare ka in ka gama ba ka sashi dan ita ko doka doka ce akwai ta kuma duk lokacin da mutum ka taka ta aikin ta za ta yi bangaren makiyaya su kuma shawarar da zan ba su su kuma su kiyaye su bar aikin ganganci mutum ya wahala wajen wata hudu wata biyar ka tashi kana bin dare kana yawo cikin gonaki ka ga ina na bisashe sun ka shiga to a tahi ka zo ka isko wata gona ka isko cikin bisashe kila ma bisashe na bacewa ne sun ka yi kila da sun bace mai suna sun ka taho sun ka shiga wannan gona sun ka abin shikenan sai ka taho ka dauko bisashen ka ka zo ka sa wa baka wannan hujja dan kaga cinan bisashe ka sa naka tunda baka ga bisashen ba tunda baka bisashen ba madalla dan kaga cinan bisashe wannan bai zama hujja shi kuma mhm. wannan bangare su kuma makiyaya ina kira gare su su yi hattara dan ita doka doka ce sannan ina kira ga ita kankanta gwamnati duk dokokin da ta yi to don Allah ta zan hukuntawa don hukunci shine ke tayar da komi in an ce an yi doka ba a hukunci an yi kawai ba a yi ne ba wannan shi a kira na a takaice zuwa gare su kankan su manoman da makiyayan da ita kankanta gwamnati to madalla mun gode kwarai da gaske wato wakilin mai martaba mai yaki halidu rashidu ina ganin cewa duka duka dai anan muka zo karshen wato shirin na muhawara ta studio kalango ta yau wato wadda ta wakana a nan gidan radio murya talaka na filinge a cikin jihar talabere mun tattauna kan batun shigowar da wato dabbobi suke yi a cikin gonakai tun kafin lokacin da manoma suka tattara albarkatun nomansu wannan kuma shine mafarin rikici na manoma da ya wani irin hanyoyi ne kamata a bi don a samu a shawo kansu kun mu tare da wakili na ƙungiyar manoma malam ilyasu ibrahim da kuma wakili na kungiyar makiyaya haruna jaje da wakili na kungiyar da ke kula da al'amuran filaye cewa da adamu bana sannan kuma da wakilin mai martaba sarkin filinge cewa da mai yaki halidu rahido a madadin bakin namu ga baki ɗaya ne hawa usman da ke manufata alheri sai kuma wani lokacin allah da bakin mun gode da halarci mahaurar studio kalango sannan ku kuma wanda ke suwarun a cikin jihohi takwas na ƙasar niger mun gode muku sai wani lokaci idan allah mai kwaya kuma ya sake sada mu masu